Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a yau Alhamis 28 ga watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad tafis Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya za mu nufi kasar ghana inda masu kare hakkin biladama ke neman kasashen duniya su sa baki domin a biya mutanen da aka kashe a kasar gambia diya sai kuma rahoto kan matakan da wata kungiya tare da tallafin kasar birtaniya suka dauka na ganin an kyautata wa waɗanda tashin hankalin kungiyar boko haram ya shafa kamar kowace rana alhamis sulaiman barma zai shigo da shirin da ƙasa ba kasawa ba. sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar ghana na wannan makon amma kafin nan ga muhammad tafis baballe da halin da duniyar ke ciki jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce zai gana da takwaransa na rasha a cikin kwanaki masu zuwa game da wani ta yi mai tsoka da nufin dawo da tauraruwar kwallon kwando ta amurka Brittany greener da tsohon sojan ruwan Amurka Paul Whelan gida wanda a halin yanzu ake zare da su a Rasha. Ana sa ran sauran wasu batutuwa za su taso tsakanin ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov da suka hada da aiwatar da yarjejeniyar dawo da fitar da hatsi ta tashar jiragen ruwan tekun Bahar Laswad da ke Ukraine da kuma mamaye yankin gabashin Donbass na Ukraine da Rasha ta yi. Manyan jami'an diflomasiyyar biyu dai sun tattauna ta mutum da mutum na ƙarshe a ranar 15 ga watan Fabrairun da ya gabata kwanaki kafin Rasha ta kaddamar da farmakin soja a Ukraine. A wani taron manema labarai jiya Laraba, Blinken ya ce Washington ta gabatar da gwaggwaban tai ga Moscow don dawo da greener da Wilan gida. Ya ya bayyana cikakkun bayanai game da ta yin. Mukaddashin shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a gabashin Kongo ya faɗa jiya Laraba cewa za su gudanar da wani bincike na haɗin gwiwa da 'yan sandan ƙasar kan harbe wasu sojojin kiyaye zaman lafiya uku da fararen hula goma sha biyan kasar Congo a lokacin zanga-zangar nuna adawa da Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon. Mataimakin babban hafsar rundunar hasim Degne ya shaida wa manema labarai cewa kamar yadda na faɗa jiya ga hukumomin ƙasar ba mu da wata shaida da ke nuna cewa dakarunmu na so na harbin fararen hula ta hanyar amfani da faransanci ga tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. Kamfanin dillancin labarun Reuters ya rawaito a ranar Talata cewa wakilinsa ya gada a karin wanzar da zaman lafiya sun bindige wasu masu zanga-zanga biyu yayin da mutane ke jifa da duwatsu da lalata kayayyaki da kona haraba ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Goma, babban birnin lardin Cuba ta Arewa a Congo. Diagne ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya na da cikakkun kayan aikin binciken kwakwaf don gano harsasanta kuma ta ɗauko likita daga Kinshasa don gudanar da binciken gawarwakin tare da cirwa harsasai don gudanar da bincike. Rundunar UNESCO tana ɗaya daga cikin babbar rundunar ayyukan wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da sojoji da 'yan sanda fiye da dubu goma sha shida a gabashin ƙasar Congo. A jiya Laraba babban bankin Amurka ya ƙara kuɗin ruwa da santi saba'in da biyar a ƙoƙarin da yake na daƙila hawar tashin kayan masarufi a cikin tattalin arziki mafi girma a duniya. adadin da babban bankin ya kara na biyu a jere na ɗigo saba'in da biyar cikin ɗari da kuma kara adadin lamuninsa zuwa tsakanin kashi biyu da ɗigo ashirin da biyar cikin ɗari zuwa kashi biyu da ɗigo biyar cikin ɗari. Ana sa ran babban bankin zai ci gaba da karawa zuwa kashi uku da ɗigo hudu cikin ɗari nan da zuwa ƙarshen shekarar dubu biyu da ashirin da biyu yayin da shugaban babban bankin Jerome Powell yake cewa wani ƙarin da ba saba gani ba babba zai iya dacewa. a taron babban bankin na watan Satumba. Kwamitin mai mambobi sha biyu gaba ɗaya sun amince da sabon ƙarin kuɗin duk da masu tsara manufofi sun amince da cewa tattalin arzikin Amurka ya nuna alamun raguwa. Babban bankin ya ce alamun baya-bayan nan sun nuna cewa kashe kuɗi da samar da kayayyaki ya yi ƙasa duk da haka an samu ƙarin ayyukan yi sosai a 'yan watannin nan. ta yi nisa nan gaba kaɗan hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotunan namu a ƙasar Ghana. Inda wata ƙungiyar matsin lamba ta Justice jami mai fafutukar kwato hakkokin wasu al'umma Afirka ta yamma su 67 da aka yi wa kisan gilla a ƙasar Gambia a zamanin mulkin yaya jami suka koka kan tafiyar hawainiya da suka ce gwamnatin gambia na yi wajen biyan iyalan waɗanda aka kashe diya kamar yadda za ku ja wani rahoto da wakilinmu hamza adam ya haɗa mana Watanni biyu kenan tun lokacin da gwamnatin Gambiya ta amince cewa za ta samar ma wasu al'umman Afirka ta yamma su 67 diyan dalan Amurka 612 amma har ila yau shiru tamkar an shuka dusa. Rijana Ufuriwa Amanfo jigo a kungiyar matsan lamba ta Justice to Jame na bukatar da gwamnatin Ghana ta hanzarta zama da gwamnatin Adama Baro na Gambiya domin ganin an baiwa al'umman kuɗaɗen Mm. Dalilin bukatar mu ita ce halin gidajen waɗanda an ka kashe ba masu hannu da shuni ne kuma ana cikin matsanancin kuncin rayuwa a don haka muna bukatar da gwamnatin Ghana ta yi kokarin tattaunawa da gwamnatin Gambia domin ta ba da waɗannan kuɗaɗen. the Gambian uh, uh, government. Sai dai kuma muna bukatar da a yi ƙarin kuɗaɗen ya kasance kowane zuri'a ɗaya ta samu akalla dubu ɗari na dalan Amurka maimakon a wa su dukkaninsu dalan Amurka dubu ɗari shida da goma sha biyu kamar yadda hukumar da aka dora wa alhakin bincike da sasantawa tare da biyan diya wato TRRC a takaice ta ba da shawara. Wannan kuɗin bai yi ba. Masanin harkar diplomasiya kana sokon shugaban dakarun soja da suka kasance musulmi a Ghana Umar Sanda Ahmadu mai ritaya baya na ganin kira da kungiyar matsin lamban ta Justice to Jami'a ta yi ya yi daidai. Biyan biyan wannan ya dace yadda an ka ce za a bayar 600,000 a raba ba mutane guda nawa ko yaya yake ya yi kadan inda da su bi yadda ya kamata domin mutane sun je lahira kenan fa waɗanda su iya ba su je lahira ba walhaka yawancin su suna cikin damuwa yadda za su yi su komo cikin rayuwarsu yadda da yake ba abin wasa ba ko da an ba su hundred thousand dollars ina ganin wannan ya yi kadan ne wi me ya hana a ba kowanne ya kaman at least five hundred thousand dollars Ba abin da ya hana. Suna bayanin cewa eh, kasan Gambia tana daga cikin kasashe da suke fama da matsala na tattalin arziki shi sa in aka yi ko da aka rage kudin amma dai a hanzar ta samar musu da wannan diya don saboda da alamun ana tafiyan aweniya gurin kawo musu wannan kuɗaɗe da suka cancanta da a basu sakamakon kazamin kisa da aka yi ma mutanen kasashen afirka ta yamma gambia za ta biya wannan kuɗi wannan bai damu su domin ba aljihun shi mai gari baro zai biya ba za a shiga cikin tattalin arzikin kasar da shi an ce 100,000 ba ina gani ya kadan. sai dai a ranar 22 ga watan yuli din shekarar 2005 ne dakarun tsaro na gambia suka cafke bakin haure da aka ce su duk 'ya'yan afirka ta yamma ne bisa zargin su da yunkurin kifar da gwamnatin yahaya jame a daidai lokacin da kwale mai inji da ke dauke da su ya tsaya gambia suna kan hanyar tsallake tekun mediterranean ne zuwa nakiyar turai a cikin kwana goma cur aka kashe bakin hauren da suka hada da al'umman Ghana su 44 da 'yan Najeriya su tara da 'yan Togo su biyu tare da wasu mutanen Cote d'Ivoire da Senegal da kuma wani ɗan Gambia dab da iyakar Senegal da Gambia sa'annan aka saka gawarwakin su a cikin rijiya Hamza Adam muryar Amurka Kumasi, Gana. a gaida Hamza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad ya shigo da karin labaran duniya. Darakta jiran na hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya Laraba cewa fiye da mutane dubu goma sha takwas ne suka kamu da cutar kyan dabbiri a cikin ƙasashe saba'in da takwas. Ya fitar da bayanin ne yayin jawabin buɗe taron sa da yake yi akai-akai na sabbin bayanai kan covid-19 yana mai cewa an samu mutuwar kyandan biri biyar yayin da kashi goma cikin ɗari aka kwantar da su a asibiti tadaras ya ce za a iya shawo kan barkewar cutar muddin kasashe al'ummomi da ɗaiɗaikun mutane suka ɗauki kwayar cutar da muhimmanci a halin yanzu kashi 98 cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar suna cikin maza masu jima'i da wasu maza darakta janar ɗin ya ba da shawarar su rage yawan adadin abokanan jima'i ya kuma jaddada muhimmancin rashin nuna wariya ga jama'a saboda kowane nau'i na kyama ko kiyayya na iya zama mai hadari kamar kowace kwayar cuta kuma yana iya haifar da barkewarta. a gaida Muhammad tafis Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari bari rufe rahotannin namu a maiduguri jihar borno najeriya inda wata gidauniya da tallafin ƙasar Birtaniya ta soma gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki da hada da 'yan jaridu da nufin fahimtar makomar waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa. kamar yadda za ku a wannan rahoto da wakilin haruna dauda biyu ya aiko mana wata gidauniya a tarayyar najeriya da kuma tallafin kasar uk sun soma gudanar da wani taro na masu ruwan razaki da 'yan jaridu a tarayyar najeriya don sanin makoma miliyoyin mutane da aka toya haƙƙi sakamakon rikinkimun 'ya'yan kungiyar boko haram da kwa shekaru goma sha uku ana fama da shi wannan kungiya dai da ke kokarin kwato hakkin mata da kuma ƙananan yara a tarayyar najeriya suka ce akwai miliyoyin mutane da 'ya'yan kungiyar boko haram ta toya hakki da ko maganar su su a yanzu ba a yi wanda kuma suka ga ya dace su faɗakar da gwamnati da masu ruwa da zaki akan wannan batu na neman ganin cewa an kwato ma waɗannan mutane hakkinsu an da kashe wajima da dama yan uwa sakamakon wannan rigingimu yayin da aka tara ruwa da dama da kuma yi wa mata da yawa fyaɗe da kisan kai barkate wanda jefa mutane da dama gudun hijira kuma da daman su suka iso manyan birane ko kuma makwabtan kasashe da suke da tsaro yanzu dai a iya cewa an so mu samun sauƙin lamarin ganin cewa a yayin ƙungiyar boko haram ɗin tare da iyalansu sukan yi saranda kuma ka kansu da kansu ga gwamnati wannan har tiyata komanda na shirin arewa maso gabacin najeriya major general christopher musa wanda ya ce yanzu haka suna da tubabin 'ya'yan kungiyar boko haram ɗin fiye da dubu sittin da bakwai a sansanoni uku da suke da shi a cikin garin maiduguri har haka ce sansanin nasu ya musu kaɗan ana kuma ƙoƙarin gina musu wani sansani na daban sai dai shugaban gidauniyar alamin foundation hajiya hamsatu alamin ta koka da cewa ya kamata gwamnatoci su taimaka da domin kadin mutanen da aka raba su da nasu ko kuma dukiyarsu gama abin da take cewa yau kamar wata biyu zuwa uku na bayan nan abin nan gwamnatin ingila ta kira wani taro a birnin london inda wakilai daga nigeria cameroon chad da kuma nigeria duk suka halarta to a wannan gurin kowa ya magantu yadda ya kamata amma duk maganan da ake yi ana ne magana akan yaran nan wa'anda masu tada da kayar baya wa'anda yanzu suka ce sun tuba suka dawo da iyalai iyalansu da mukamensu ya a za a yi da su kuma in ka duba mu kuma a cikin al'ummar mu gaba daya kowa yana tare da kunci da bakin ciki da rashi da wani cin zarafi da waye je a sanadiyar wannan bala'i ko ibtila'i da Allah ya dora mana so saboda haka turawan suka ce lalle lalle in za a kula da wannan wayannan yaran fa ba za ta yiwu ba sai dai an kula da wayanda mutane wayanda suka tagayyara wayanda suka jikkata wayanda suka ji jiki da suka ga asara su ma dole sai an kula da su to ko mai mahalarta taron ke cewa ne game da wannan sabon yunkuri sunana zara mustafa ni a ra'ayina ya kamata a ce wayanda ba su taba mutane ba wayanda an yi fosin nasu sun shiga cikin wannan abu ya kamata a ce a gafarta musu wayanda kuma sun san da cewa aiki sun yi dumu-dumu na kisa sauran abubuwa bai kamata a ce gwamnati ta bar su shigo cikin al'umma su ci gaba da yawo ba. So sunana Abdullahi Ubaisu ma'aikaci a gidan rediyon tarayya Peace FM Maiduguri. Eto eh bisa wannan aiki da nake yi na samu kaina a wato a shirye-shirye game da wannan batu na kaman a yafewa wanda suka yi wannan laifi. Lalle an samu ci gaba a wannan masu yaƙi 'yan tada kayar baya wato na Boko Haram a da yawa dubbannan su sun tuba suna nema a aminta da su. To abin dubawa a nan ɗaya ne bisa da bincike koko a korafe-korafe da muke samu daga al'umma shine cewa al'umma har yanzu tana cikin wani hali su wannan mutane ana ba su wata kulawa ta musamman su kuma wanda aka jikkata suna cikin wani hali bari mu dauki kamar sansanin gudun hijira a matsayin misali in ka shiga zaka ga gaskiya halin da suke ciki hali ne na wato kashto wasu malalta taron da gidauniya alamin foundation ta gudanar ke na a garin maiduguri ke bayyana ra'ayinsu game da wannan taro haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida baban Yakubu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. To da har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin Musa Yusuf Abdullahi ɗaya daga cikin matasan da ke fafutukar fitar da nakasassu daga halin kuncin rayuwa a jihar Plateau ko kuma a Najeriya gaba ɗaya. makomar yaran da aka haifa da tawaya da waɗanda suka tsinci kansu cikin irin wannan hali tun suna ƙanana na daga cikin abin da ƙungiyoyin nakasassu suka sa gaba a ci gaban hirarsu da wakiliyar muryar amurka zainab babaji Bakon shirin ya koka a dangane da tsayawar al'amura a cibiyoyin koyar da sana'o'in hannu a fadin jihar ta plato yayin da a ɗaya bangare na ƙasassu da dama ke jiran samun aikin da ke daidai da fannin da suka karanta. kamar lokacin da muke tasowa muna ƙananan yara akwai wurare da ita gwamnati ta keɓe musamman ma mabukata akwai makafi akwai kurame akwai guragu duk zaka ga suna aiki suna su sake-sake ne kuma waɗannan irin saƙa lokacin muna tasowa zaka ga har fitar da su ƙasashen waje ake yi kun bincika kun gane ta ina gwamnati ta kashe wannan ta yadda shi mai na ƙasa ba zai samu damar aiwatar da basira da Allah ya bashi ba? A gaskiyar magana abin da ya zama kalubale da yanzu ba ma irin wannan guraren ko kuma akwai din ma ba a sa aiki shine matsalar ba a ba ma wajen kulawa musamman ta lura da cewa me kalubale musamman kuɗi da kuma a daɗa zuwa a tafi da yanayi da zamani a kara tura wa'anda suke kamar instructor na wajen su je su yi training a yin da ake a shauran kasashe to matsalar kuɗi gaskiya tana ɗaya daga cikin wajen cin hanci da rashawa ko ce corruption ma kawai shi ya kashe irin wannan guraren wanda ko da da a ce da irin wannan guraguren yanzu da yawancin mutanenmu da sun samu abin yi su dogara da kansu har ma su taimaki ƙasa gaba ɗaya ma ta hanyar ba da revenue da shauransu. To Malam Musa za a ce kayi makaranta kuwa? eh gaskiya na dan taba saboda na yi primary na yi secondary na zo na yi diploma kuma da na gama diploma na samu degree 200 level uh, zan fara kenan kuma na samu in je training din na kasar waje wanda yana nan daidai da diploma ne sannan bayan na gama da na dawo na ga kuma na je malaysia mm, ka je malaysia me ka koyo na koya yadda ake hada irin kafafuwa na roba hakan nan za a ce da hannaye da ma wasu sassan jiki da in sun samu matsala ko sun fita mutum yana so a masa abin da na koyo na kware akan wannan harkan kenan to tun da ka dawo ya aka yi ka samu gurin da kake ma mutane sassan jiki gaskiya ban samu ba dalili shine shi wannan wajen yana buƙatar wajen da ake yin aikin ana kiran shi workshop a turance kuma workshop nan akwai kamar su mm, ah, ah, mashina na'urorin sarrafa wannan aikin to wannan sun fi karfin mutum kamar ni a ce ya siyo su saboda abu ne da suna buƙatar kuɗi sosai to wannan dalili shi ya sa ba na aikin ko ba ma yi kuma ita gwamnati ba ta ba mu goyon baya don ta ga wannan abun kuma wannan abun an yi shi zai tamiki al'umma sosai don kusan muna ɗaya daga cikin ƙasa da take da waɗanda suke da buƙatar wannan abun sosai saboda rikici irin na boko haram rikici na ƙabilanci da na addini da kuma ma wannan larurar ta siga ciwon siga da ake yanke ma mutane hannu da shauransu ya sa yawan masu bukatan kafa da hannu ya yi yawa a ƙasar nan sosai kuma babu ma ma'aikatan ma da akwai wanda suke yin suna amfani da irin famfo ne na roba kuma yana kawo musu eh, na kasu da illa sosai a jikinsu amma nan da aka koya irin na turawa ne wanda za a gama kamar ma kafan ma mutum din ne ko hannun nasa kamar ku nawa kuka je kuka yi wannan koyo tun da na san kamar jihar plateau ne ta tura ku wannan koyon mu biyu ne da ni da abokina lawrence muka je muka koyo wannan abun to amma tun da kuka dawo ita gwamnati me ta ce muku to a baya dai sakatare na hukumar masu bukata ta musamman na ƙasa kenan national disability rights commission mun ta kokari a yi amfani da shi tunda da shi yake iya zuwa gurin manyan nan mu je mu yi amma daga karshe sai muka ga kamar ko shi ne ba shi da interest ne ko gwamnati ce take ganin abin bai dace a yi shi ba muka rasa ganewa To sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. yanzu a madadin matashi mai fafutukar neman hanyoyin kyautata rayuwar nakasassu a jihar plateau musa yusuf abdullahi da wakiliyar muryar amurka zainab babaji ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya a gaida malam sule sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar ghana na wannan makon Redwan Abbas Jamuje. Da jaridar da Herald damu mu soma sharhin jaridun na yau. Marasa linjaye a majalisar dokoki sun zargi bankin Ghana da buga kuɗi Ghana City biliyon 22 ba tare da amincewar majalisar dokoki ba. Jaridar ta ce marasa linjaye a majalisar dokoki sun bayyana karara cewar bankin Ghana a bisa haɗin gwiwa da gwamnati sun buga sabbin kuɗi ba tare da neman amincewar majalisar ba. Kakakin marasa a akan sha'anin kuɗi Kasal Atufosin yake magana da 'yan jarida ya zargi gwamnati da babban bankin tsakiya da gabatar da haramtaccen haraka ministan da ke kula da sha'anin kuɗi da gwamnati suka tafi bankin tsakiya suka himmanta bankin ghana ta buga kuɗi da ya kama ghana city biliyan 22 tun buga wannan kuɗi sabo fal ba tare da sanin majalisar dokoki ba ba su kuma damu musu ba in ji shi atifosin ya bayyana cewar wannan na ɓoye a shafi na 97 na rukuni na biyu a kasafin tsakiyar shekara karkashin sashin bankin ghana ita kuma babban jaridar kasar ghana da daily graphic wannan labarin tarwaito babban kotu a birnin accra ta umarci wasu mutane goma da ake zarge da yunkurin yi wa gwamnati juyin mulki da su buɗe kariyarsu jaridar ta ce wannan ya biyo bayan da wani fanal na mutum mai mambobi uku na kotun a bisa shugabancin justice sewa a sarbocuwe suka yi watsi da gabatarwar da suka yi na babu shari'a da waɗanda ake zargin suka gabatar a cikin hukuncinta kotun wadda kuma justice um, hafisata amale boba da Steven upon suka kasance mambobin panel ɗin ya nuna cewar zancen babu shari'a bai taso ba saboda akwai shaidar da aka samu a kansu goma nan ta shaidu guda goma sha uku don haka an bukace su su amsa tambayoyi na zargi da masu shari'a sun katayar a kansu sai kuma jaridar ghanaian times wacce ta rawaito wannan labarin bayar da ilimin manyan sakandare kyauta da tibet da dai saura shirye-shiryen ilimi ba su cikin wani shirin sake nazarin su ken ofurata ne ya faɗi haka a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗi na tsakiyar shekara ya ce zancen sake nazari a kan ilimin manyan makarantun sakandare da na fasaha da aikin hannu da samun horon fasaha da aikin hannu da ake cewa tibet waɗannan shirye-shirye duk ba su cikin wani zancen sake nazarin su ministan kuɗi kan ofuri ne ya bayyana haka ya nuna cewa ko da yake wannan shiri yanzu haka na fuskantar kalubaloli da dama ya nuna cewar gwamnati na ɗauka matakan da suka dace domin magance waɗannan matsaloli yadda shirin zai gudana salin alun radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida malam ridwan kafin mu karkare ga takaitattun labarai Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai gana da takwaransa na Rasha a cikin kwanaki masu zuwa game da wani tayi mai tsoka da nufin dawo da tauraruwar kwallon kwando ta Amurka Brittany greener da tsohon sojan ruwan Amurka Paul Whelan gida wanda a halin yanzu ake tsare da su a Rasha. Ana sa ran sauran wasu batutuwa za su taso tsakanin ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov da suka hada da aiwatar da yarjejeniyar dawo da fitar da hatsi ta tashar jiragen ruwan tekun bahar laswad da ke ukraine da kuma mamaye yankin gabashin donbas na ukraine da rasha ta yi mukaddashin shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a gabashin congo ya faɗa jiya laraba cewa za su gudanar da wani bincike na haɗin gwiwa da 'yan sandan ƙasar kan harbe wasu sojojin kiyaye zaman lafiya uku da fararen hula goma sha biyan ƙasar congo a lokacin zanga-zangar nuna adawa da majalisar ɗinkin duniya a wannan makon A jiya Laraba babban bankin Amurka ya ƙara kuɗin ruwa da santi 75 a ƙoƙarin da yake na daƙila hawar tashin kayan masarufi a cikin tattalin arziki mafi girma a duniya. Adadin da babban bankin ya ƙara na biyu a jere na ɗigo 75 cikin ɗari da kuma ƙara adadin lamuninsa zuwa tsakanin kashi 2.25 cikin ɗari zuwa kashi 2.5 cikin ɗari. ana sa ran babban bankin zai ci gaba da karawa zuwa kashi 3.4 cikin ɗari nan da zuwa karshen shekarar 2022. Darakta jiran na hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya Laraba cewa fiye da mutane dubu goma sha takwas ne suka kamu da cutar kyan dabbiri a cikin ƙasashe saba'in da takwas. Ya fitar da bayanin ne yayin jawabin buɗe taron sa da yake yi akai-akai na sabbin bayanai kan COVID-19 yana mai cewa an samu mutuwar kyan biri biyar yayin da kashi goma cikin ɗari aka kwantar da su a asibiti. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com kuna kuma iya muhawara a shafukan na sada zumunta Facebook da Twitter har ma da YouTube. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai. da hadiza kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo sai kuma solomon abo da hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu da hada mu da ku a madadin su duka alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.